Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC gundumar Columbia ke magana kan mitocin da suka hada da mita 31 da 49 da 60 da kilohertz 1530 a matsakaicin zango. ma sauraro a jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 200.5 a birnin Niamey. da kuma gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol dukka kan zangon fm sannan kuma a duk lokacin da mai sauraro ya ga dama zai iya sauraro a akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka Assalamu alaikum Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Ina tare da Baba Yakubu Makeri wanda a halin yanzu zai karanto kanan labarai. jiya da daddare hillary clinton ta gayyato gaggan masu fada aji a siyasar amurka don su taya ta rufe kamfen ɗinta jami'ai kuma a birnin new york sun hada kai da hukumomin 'yan sandan ciki don karfafa matakan tsaro a birnin hannayen jari a amurka da turai da asiya sun tashi biyo bayan hulicin hukumar fbi cewa bace samu wani abin da za ta gabatar da yar takarar democrat hillary clinton gaban shari'a ba dangane da sakonni na imel nata to kanin labarin kenan bayan kun gama jin labaran duniya yau talata 8 ga watan nuwamban shekara ta 2016 rana ce da za a yi zaben shugaban kasa a nan amurka It really is between division or unity, between strong and steady leadership or a loose cannon, between an economy that works for everyone, not just those at the top. Nobody in this room can believe what's going on with the FBI and what's going on with the Department of Justice. Nobody. Nobody can. Plants that were closing when I took office are working double shift now. The auto industry has record sales. I think I've earned some credibility here. Muryoyin da kuka ji ta Hillary Clinton ce takarar shugaba ta jam'iyyar Democrat da Donald Trump takarar shugaba na jam'iyyar Republican da kuma shugaba Barack Obama a wajen neman zaɓe ta ƙarshe da suka yi jiya Litinin jajibirin zaben da za a yi yau a nan amurka a saboda haka shirin mu kacokan zai mai da hankali ne akan wannan zaɓe za mu jingine shirye-shiryen da muka saba gabatarwa assalamu alaikum jama'a jiya da daddare ne hillary clinton 'ya takarar shugaban kasa ta jam'iyyar democrat a zaben da ake yi a yau talata ko ina a amurka ta gayyato gaggan masu fada aji a siyasar amurka don su taya ta rufe kamfen din da take yi na neman zama macen farko da ta taba zama shugaban kasar amurka a tarihin kasar manyan mutane da suka halarci gagarumin taron laccen karshe na kamfen din nata wadda aka yi a birnin philadelphia wanda ya samu halartar dubban mutane sun hada ne da shugaban amurka na yanzu barack obama da matarsa michelle da mijinta kuma tsohon shugaban amurka bill clinton da kuma 'yarsu chelsea haɗe da manyan mawaka irin su bruce springsteen da kuma john bon jovi a jawabinsa a wurin taron shugaba obama ya nemi amurkawa su fito yau talata su zaɓi hillary clinton clinton wacce duk shugabannin duniya suke kallonta da idon mutunci da kima bayan birnin philadelphia gangamin za su wuce ne zuwa jihar carolina ta arewa inda za a ci gaba da irin wannan gagarumin taron lacca inda kuma daga cikin waɗanda ake sa ran za su bayyana a wurin taron har da shahararriyar mawaƙiyar nan mai suna lady gaga shi kuma donald trump ɗan takarar jam'iyyar republican shi ma jiya ya halarci manyan tarukan lacca a jihohi da dama, wanda dole sai ya lashe su sa'annan ya zama shugaban amurka kamar florida michigan new hampshire da kuma pennsylvania dukkan ra'ayoyin jama'a da ake ɗauka dai na nuna cewa hillary clinton ne take kan gaban trump wajen farin jinin jama'a kuma ita ce ake ganin alamar za ta lashe zaben a halin yanzu kuma jami'ai a birnin new york suna aiki da hukumomin 'yan sandan ciki domin karfafa matakan tsaro a cikin birnin a yayin da birnin ke daukar bakoncin manyan gangamin 'yan takarar shugaban kasa su biyu kuma a lokaci guda yana da wuya a ce an samu dukkan 'yan takarar shugaban ƙasa biyu sun kasance a cikin birni guda kuma a lokaci guda kuma a ranar zaben shugaban ƙasa akwai surutan da ake yayata cewa mai yiwuwa ne a kuntatawa masu kada ƙuri'a a wajen zaɓe sannan kuma magoya bayan trump sun yi barazanata da ƙayar baya idan ɗan takararsu bai nasara ba. bugu da ƙari hukumomi suna nazarin sahihancin rahotannin da aka yayata na barazanar ƙungiyar alka'ida barazanar wato kawo hari barazanar harin na auna jihohi kamar new york da virginia da kuma texas a cewar jami'ai jami'an birnin new york sun ce za su kasance cikin shirin ko ta kwana sosai domin ɗaukan matakan da suka kamata hannayen jari a amurka da turai da asiya sun tashi biyu bayan hurucin hukumar binciken manyan laifuka ta fbi cewar bata samu wani abin da za ta gabatar da 'yar takarar democrat hillary clinton gaban shari'a ba dangane da sabbin sakonnin imel na nata da aka samu masu zuba jari sun bayyana fargabansu a kan kila donald trump na republican zai yi nasarar lashe zaɓe wanda kuma hakan ya sa hannu jari ya yi ƙasa saboda hulicin daraktan hukumar fbi a wancan mako cewar za su kaddamar da wani sabon binciken sakonnin hillary na email a jiya litinin wato da rana kenan darajar hannaye jari ta tashi da kashi ɗaya da digo biyar a cikin ɗari da kuma sama da hakan wasu 'yan kasuwa na ganin alkawarin da trump ya yi na canza tsarin amurka akan cinikayya da haraji zai sa darajar dala ya faɗi. Da waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomin ƙasar Iraq sun ce rundunar haɗin taron dangi da ke ƙara kaiman kaiwa 'yan ƙungiyar ISIS su mamaye a kusa da birnin Mosul da ke arewacin kasar sun gano wani kabarin da aka samu akalla gawaki 100 da aka kawunan su. rahotannin farko da aka gabata jiya litinin daga kafofin watsa labarin kasashen yammacin turai da na kurdawa sun ce ana kyautata zaton gawakin duk na fararen hula ne wani kakakin 'yan sandan kasar iraq ya ce an gano gawakin ne a wata jami'ar koyar da dabarun noma da ke waje garin Hamman al-Alil mai tazara kilomita goma sha biyar kudu da birnin Mosul. 'Yan sanda sun aika da ƙwararrun likitoci a wurin don binciken kisan kiyashin kuma ƙoƙarin gane ko gawakin suwaye. Yanzu dai fiye da shekaru biyu kenan tun lokacin da garin Mansur yake ƙarƙashin ikon mayakan ƙungiyar ISIS. kuma fararen hulan da suka fice daga birnin sun ce ƙungiyar ta ISIS tana ci gaba da kashe mutane a cikin birnin. labarin duniya kenan kuka gama ji. To kamar yadda kuka je a labarin duniya 'yan takarar shugaban amurka guda biyu sun yi yakin neman zaben su na ƙarshe a jiya. kuma yau ne za a yi zaben shugaban ƙasa. A saboda haka za mu baku ku takaitaccen tarihin 'yan takarar manyan jam'iyyun Amurkan nan guda biyu, Democrat da kuma Republican. Ga Salihu Garba nan da tarihin Hillary Clinton ya takarar shugaba ta jam'iyyar Democrat. Although we weren't able to shatter that highest Shekaru takwas da suka gabata, saura Kiris Hillary Clinton ta ci zaben tsayar da ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Democrat, amma kash ba ta samu ba, duk da cewa ta samu ƙuri'u miliyan goma sha takwas. Sabon jini sanata Barack Obama shi ya samu galaba a kanta. Amma a wannan karan, a karta ta cimma ruwa, don kuwa a yau ita ce 'yar takarar jam'iyyar ta shugaban ƙasa. a zaben wannan shekara kuma tana keta da zato za ta haye tudun na tsira wanda yake hanawa mata kaiwa wannan matsayin ta zama shugabar ƙasa idan har ta ci zaben wannan watan nuwamba za ta yi abin tarihi zama mace da ta tashi daga zama matar shugaban ƙasa zuwa zama sanatar jihar new york zuwa zama sakataren harkokin wajen amurka yau gashi ta karkare a matsayin shugabar amurka baki ɗayanta ra'ayoyin amurkawa sun nuna ana son ta amma kuma rawa yau ana kyamarta hillary clinton na cikin mutanen da suka fi suna a duniya waɗanda suka yi kusa da ita sun ce mace ce mai rungumar mutane da kuma son ba'a amma duk da haka ba ta kan so ta bayyana kanta a bayyana jama'a ba saboda haka wasu suna yi mata kallon marasa gaskiya an sha bincikenta har an gaji binciken baya bayan nan an yi ne akan yadda ta yi amfani da na'urarta ta aika sakonnin imel ɗin kanta yayin da take sakataren harkokin wajen amurka a gwamnatin obama mukamin da ta rike har na tsawon shekaru hudu ita dai larry clinton an haife ta ne a gida mai matsakaicin arziki kusa da chicago a shekarar 1947 cikin wani littafin tarihin rayuwarta da aka wallafa a shekarar 2003 hillary rodham clinton ta faɗa cewa ta yi ƙuruciya cikin daɗi da walwala mahaifinta wani rikakken ɗan jam'iyyar republican ne amma ta ce ta shiga siyasa ta kuma zama 'yar jam'iyyar democrat sanadiyar mahaifiyarta wacce ita ma 'yar jam'iyyar democrat ce sai dai kuma lokacin da take matashiya hillary ta canza sheka ta koma jam'iyyar republican She knows that she doesn't have the charisma and she does not have the charisma, but she's got the smarts and the governing power hillary ta yi karatu a kwalejin mata ne da ake kira walasili a nan ne kuma ta ƙara tsunduma cikin siyasa har mata ba da jawabin sauke karatu a makarantar tasu a shekarar 1969 daga bayan hillary clinton ta yi karatun zama lauya a jam'iyyar yale inda ta sake soya sheka daga jam'iyyar republican zuwa democrat a wannan makarantar ce kuma ta haɗu da mutumin da a ƙarshenta zai zama mijinta wato bill clinton a ɗakin karatu ita da bill clinton sun yi aure a shekarar 1975 bayan da suka yi aure ta bi shi zuwa jiharsa ta asali wato akinso inda aka zaɓe shi ya zama gwamna a shekarar 1978 diyarsu ɗaya tilo chelsea an haife ta ne a akinso marital failures privately, but they've gotten through them. That's A shekarar 1992 aka zaɓi Bill Clinton shugaban ƙasar Amurka. Har ma yanzu yana ba'a yana cewa ya ba ƙasar shugabanni biyu da farashin ɗaya, ma'ana shi da matar shi. A matsayinta na matar shugaban ƙasa Hillary ta ci gaba da yin siyasa amma ta kasa samun nasarar samar ma a jama'a inshora ta kiwon lafiya a zamansu a fadar white house raɗe-raɗin yin lalata da mata da bill clinton yake yi sun cika fadar har zuwa lokacin da aka kama shi da wata mata matashiya mai suna monica lewinsky abinda ya sa har majalisar wakilai ta tsige shi amma ta dattawa ta wanke shi bayan da suka bar fadar white house hillary clinton ta ci gaba tana fafutukar tsayawa da kanta a fagen siyasa ta dalilin haka ne mutanen new york suka zaɓe ta ta zama 'yar majalisar dattawa a shekarar 2000 kuma suka sake zaɓarta a shekarar 2000 da shida a karo na biyu. There were plenty of moments when Hillary could have decided that this work was too hard, that the price of public service was too high, that she was A shekarar 2008, shugaba Obama ya nada Hillary Clinton a matsayin sakataren harkokin wajen Amurka. Kawo yanzu Hillary Clinton ta ziyarci kasashen duniya 112 inda take ta jaddada batun 'yancin mata da tasirin ayyukan diflomasiyya wajen inganta cuɗanyar kasashe Shugaba Obama da matarsa Michelle suna goyon bayan hillary clinton 100 yayin da ta yi jawabi a babban taron tsaye da 'yan takara na jamiyyar su ta democrat michelle obama ta yaba wa hillary clinton bisa ayyuka da ta yi da kuma halayenta inda michelle din ke cewa babban abin da ke bani sha'awa da hillary clinton shine cewa ba ta ba da kai bori ya hau saboda matsi ba za ta taba bin wata hanya ba domin sauƙinta haka kuma hillary clinton ba ta taɓa yin ƙasa gwiwa ba domin ranta in ji michel yanzu kam hillary clinton na buƙatar duk wani jajircewa saboda ta samu kanta a fafutukar siyasa mafi tsanani a rayuwarta sai dai kuma tarihin hillary clinton ya nuna cewa za ta ci gaba da yaƙi har ƙarshe sai ta ga abin da ya tuɓe wa buzu naɗi. To yanzu kuma sai tarihin Donald Trump ɗan takarar shugaba na jam'iyyar Republican. Baba Yakubu Makeri zai gabatar. Friends, delegates, and fellow Americans, I humbly and gratefully accept your nomination for the presidency of the United Donald Trump attajiri ne da ya gaji tarin dukiya daga mahaifinsa, musamman dukiyar arzikin gine-gine wanda ya tara biliyoyin dololi daga rahotannin da ake bugawa a kansa a cikin mujallu iri-iri. Taurari ne a shirye-shiryen gidajen talabijin kuma yanzu shine ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican a zaben bana a nan Amurka. Donald Trump ya tara dukiya mai tarin yawa daga gine-ginen benayen ofisoshi, benayen otal-otal, gidajen caca, filayen wasan kwallon golf da wasu manyan gine-gine a faɗin duniya. Haka kuma shine shugaban rukunin kamfanin Trump wanda ke sarrafa gine-ginen gidajen haya da kamfunan masana'antun haɗe da wasu harkokin kasuwancinsa. An dai haifi Donald Trump ne a gundumar Queens a birnin New York, kuma ya girma ne a unguwar masu hannu da shuni ta Jamaica Estate. Yana cikin 'ya'ya biyar da mahaifinsu Fred Trump ya haifa. Shi mahaifin nasu dai sanannen attajiri ne da ya suna wajen sana'ar gine-ginen gidaje, wanda kuma mutum ne mai son mulki. kuma bisa ga dukkan alamu dan nashi wato Trump kinan ya gaje shi. On education, so important, we are going to give students choice and allow charter schools to thrive. A shekarar 1968 ne Trump ya kammala karatu a babban jami'ar nazarin harkokin kuɗi ta Wharton. Da yake daman mahaifinsa sana'ar gine-gine yake yi a gudumar Brooklyn da Queens, Donald Trump sai ya mai da hankali wajen gudanar da irin wannan sana'ar a cikin unguwar Manhattan. a cikin shekarar 1970 ne ma'aikatun shari'a suka zargi 'yan gidan trump ɗin da laifin keta haƙoƙi da ke nuna bambanci wurin wa mutane gidajensu na haya inda aka ce ba sa ba da gidaje ga marasa galihu wanda aka rinjaya hayar gidajensu donald trump ya sasanta wannan batu a wajen kotu daga bisani ya yi wani babban yunkuri inda ya sayi ginin wata kasaitaccen otal da ke kusa da babban tashar jirgin ƙasa ta grand central sa'annan ya je ya ciyo bashin sama da miliyan saba'in kuma ya tattauna da hukumomi don neman rangwamen haraji don sayen sabuwar otal din grand Hyatt hotel sai da watakila an fi saninsa da gininsa na trump tower da ya kai dala miliyan 200 mai cike da alatu da kawa makeken bene mai hawa 58 wanda ya kunshi gidajen zama da shagunan kece reni haka kuma trump ya shahara wurin gina gidajen caca a birnin atlantic city da ke jihar new jersey inda ya mallaki gidajen caca kamar su trump plaza trump castle da makeken gidan cacen nan na Taj Mahal wanda shi kadai an batar da makudan kudade sama da biliyan wato miliyan dubu daya wajen girka shi sai dai kuma duk ƙarshen ta waɗannan gidajen caca sun wargaje saboda sun kasa mai da riba I mean I'm a businessman so when the housing market goes down I guess what she'd like to do if she did a lokacin da hada-hadar kasuwancin gine-gine ta huskanci rushewa a shekarar 1990 darajar dukiyarsa ta sauko ƙasa daga miliyan ɗaya da miliyan ɗari bakwai zuwa dala miliyan ɗari biyar kawai. ta ma sai da Trump ya ranci kuɗi kuma ya samo sabbin masu zuba jari don gujewa wargajewar harkokinsa na kasuwanci. Sai dai wani abin da Trump ya kasa iya kaucewa shine yawan auratayya da kuma yawan sakin mata da yake aura. Abin da ya sa labaran rigimansa ta mata ta yi ta fitowa a kafofin watsa labarai. Ɗaya daga cikin matan da ya saka ita ce matarsa ta farko Ivana da suke da 'ya'ya uku da shi wacce bayan mutuwar aurensu ya auri Mala Maples, ita kuma ya sake ta bayan wani ɗan lokaci. A shekarar 2005, Trump ya auri matarsa ta yanzu Melania, wacce mai nunin kayan sanyawa ce kuma 'yar ƙasar Slovenia. Wani shirin gasa na talabijin mai suna The Apprentice ya maida Trump kamar wani gwarzo ko taurari. Masu gasa a wannan shiri suna fafatawa ne su zama manaja na kamfanin Trump kuma duk wanda ya gaza yin nasara a tambayoyi da sauran jarrabawa da ake musu sai Trump ya sallame shi da kalamomin an kore ka. Wannan shirin ya samar wa Trump zunzurutun kuɗi da suka haye dala miliyan 200. Ladies and gentlemen, I am officially running for President of the United States and we are going to make our country great again. Trump ya soma bayyana sha'awar shiga siyasa a fili a cikin shekara 1980 lokacin da ya shiga jam'iyyar Reform Party daga bisani ya koma Democrat sa'annan kuma ya tsaya a matsayin ɗan independent. A cikin shekarar 2012 ne Trump ya sake canza sheka inda ya bayyana kansa a matsayin ɗan jam'iyyar Republican inda daga lokacin ne ya soma amfani da takin nan na zamu sake maido da martaban Amurka. Sai dai kuma a matsayinsa na ɗan takara Donald Trump ya yi ƙaurin suna wurin faɗan kalamai na cin mutuncin jinsunan mutane daban-daban da suka hada da cikakkar bakin hauren 'yan ƙasar Mexico waɗanda ya zarge su da cewa suna shigowa da miyagun ƙwayoyi da matsaloli a nan Amurka. Haka kuma ya ce zai gina wata katafarin katanga a kan iyakar Amurka da Mexico kuma ya ce ƙasar Mexico ce za ta biya kuɗin aikin gina katangar. Trump ya ci gaba da maganganun tsokana da sukar lamiri na mutane iri-iri ciki da cewa wai zai haramta wa musulmi shigowa amurka biyo bayan wani harbi da aka yi a california inda aka yi asarar rayuka donald j trump is calling for a total and complete shutdown of muslims entering the united states until our country's representatives can figure out what the hell is going on amma duk wannan katobara da taɓargazan da ke fitowa a bakinsa goyon bayansa sai da hauhawa yake yi a tsakanin 'yan jam'iyyarsu ta republican wanda suka dogara a kansa ya kirkiro da ayyukan yi ga amurkawa amurkawa da yawa dai sun cimma matsar cewa wannan zaɓen shugaban ƙasa zaɓe ne da ba taɓa irinsa ba a tarihin ƙasar tasu wannan zaɓe ne inda ake fafatawa tsakanin ɗan jam'iyyar republican wanda mutum ne mai yawan kalaman da ke jan hankalin jama'a wato donald trump da kuma a ɗaya gefen wata mace wacce tsohuwar sakatariyar harkokin wajen amurka ce kuma tsohuwar uwar gidan shugaban ƙasa hillary clinton wannan zaɓe ne da ke cike da tsarkakiya wanda jama'a ko a mafarki ba su zaci cewa hakan za su fuskanta ba. To all Americans tonight, in all of our cities and in all of our towns, we will make America great again. kada a manta ana tare ne sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc malam awal musa rafsanjani shugaban kungiyar da ke nazarin aikin 'yan majalisu da yaƙi da cin hanci da rashawa a najeriya da kuma tabbatar da zaɓe mai adalci yana ɗaya daga cikin mutanen da suka zo domin nazarin wannan zaɓe na samu damar zan zanta da shi inda ni neman da ya bayyana bambanci ko kuma abin da ke jan hankalin jama'a game da wannan zaɓe idan aka kwatanta da na baya. ɗaya daga cikin abin da ya fi ba da bambanci shine mace ta fito ana buga wannan takara da ita kuma da dama mutane suna ga cewa wannan lokaci ne da ya dace a bawa mace dama lokaci to ɗaya daga cikin bambancin kenan sa'an nan na biyu shine to tun da ka tun da na sauka a jirgin a filin jirgin sama na JFK Kennedy a wato a New York eh. nake ta tattaunawa da jama'a akan yadda me ra'ayinsu akan harkar zaben nan da kuma me su ganin cewa zai wakana to da dama mutane da tun daga airport har zuwa otal ina da na zauna da su muke tattaunawa da su ina ta tambayar su a cikin mota ma da wajen cin abinci duk dukkan suna ta ba da ra'ayinsu kan cewa su suna ga cewa um, zaben wanda zai kawo zaman lafiya da haɗin kai a amurka shine makasudin abin da ya sa ke su kokarin su ga cewa sun fito sun yi zaɓe kwansu da kwarkwatansu don su tabbatar da kan cewa kuma an ba wa wato waɗanda ba a ba su damar su jagoranta ba a baya kamar misali mata da aka basu a baya to yanzu kuma lokaci ne da suke ganin cewa ya dace a ba su damar da za su taka rawa don sun iya don sun san abin da suke su ma kuma ana yin eh, wannan eh, harka tare da su don haka suna ga cewa wannan lokaci ne da ya dace a ce an zaɓi matan mace ko kuma an zaɓi mutanen da suke sun gware ga aiki da kuma ba sa neman kawo rigingimu da yaƙi da cin mutuncin jama'a da nima da kamar barazanar makorar jama'a ma da suke kasar saboda haka da dama mutanen da muka tattauna da su shine wannan ra'ayin su shi sa da dama da muka tattauna da su sun bayyana min cewa da sassafe za su tafi su je su kada kura kuma za su ci za su kokari su ga cewa duka waɗanda suke damar da za su iya gaya musu su fito su kada din su kada kura din su ma za su fito su kada kura. saboda haka duk wannan shine dai kamar bambancin abin da muka fuskanta a kan zaben baya da kuma zaben da ake yi yanzu malam awal musa rafsanjani kenan a nan amurka kuma abokin aikin mu ladan ibrahim ayawa ya samu damar zanta da professor yusuf alhassan wanda shi kuma bisa abin da ya lura da shi ya bayyana matsayin jar fata da bakar fata game da wannan zaɓe da ke jan hankalin duniya. idan na duba kamar yadda na yi bincike a ƙasa gaba ɗaya wato akwai jihohi zan ce kamar guda goma zuwa sha biyar waɗanda zan kira su jihohin kiki kaka kan wannan zaɓe da za a yi mm. you know misalin kamar irin su north carolina irin su florida irin su ohio da dai sauran irin waɗannan jihohi wanda you know ana ta taba ba wane ne zai kai labari wane ne ba zai kai labari ba to idan na duba wannan akwai wato ƙuri'u na waɗanda zan ce misalin duk wanda ya samu kuri'un mata na farko tukuna kenan wato zai wawure ko za ta wawure kuma haka mm. a matan ma ila yau fararen mata akwai jihohin da suke noma fararen mata masu ilimi wanda duk wanda ya samu wannan kuri'ar a wasu jihohin zaka gani kamar irin su jihar su ne hamshaya hmm. suna ɗaya daga cikin jihohi da wato fararen mata da ake neman kuri'unsu kuma masu ilimi da irin su pennsylvania jihar pennsylvania hmm. to waɗanda ya samu wannan ƙuri'ar zai wawure ko zai more haka kuma wanda ake kira millennials da turanci ni kuma wanda nake kira yan bana bakwai eh. misalin 'yan shekara goma sha takwas nan zuwa ashirin da biyar to wanda ni kaina ina da su a gida na da <laughs> kuma 'yan university dama da sauransu to duk wanda ya samu ƙuri'un waɗannan shi ma ba shakka zai wawure ko kuma za ta wawure to haka kuma mm. wanda zai sami ƙuri'un wato ah, wato ah, birnin hispanic nan ma da kuma su da mu kuma bakake duka da nan wanda suke dama mu 'yan ƙasa da kuma wanda suke zaunannu to babu shakka waɗannan da ne maka bayani to su ne za su angiza a wato wannan zaɓe ya tafi democrat ko ya tafi republican to duk wanda ya riga a cikin waɗannan masu neman ƙuri'ar zaɓe ko hillary clinton ko kuma shi donald trump to duk wanda ya dace daga cikin waɗannan to babu shakka zai ci zaɓe amma a ce wai fari kaɗai you know namiji ko eh. kuma maza farare su ne kaɗai wato za su yi tasiri eh, ba zai tasiri ba ah, eh. a gaskiya hmm. saboda ƙasar ta zama wato kasa ce ta haɗaka wadda zan ce multicultural ah, society kamar yadda na yi maka bayani idan kamar abin da ya faru a ingila irin na brexit din nan wanda ake ganin cewa turawa farare na ingila su suka za su fita da kasashen turai gaba daya to mu a nan ba zai yiwu ba saboda me a gaskiya amerika ta fi karfin wato a ce bature shi zai ja ragamar kasar nan gaba ɗaya saboda mu waɗanda muke da baƙaƙe kamar na gaya maka da mata da kuma hispaniyawa da kuma yara 'yan bana bakwai da muka yi bayani wanda suke 'yan shekara sha takwas zuwa ashirin da biyar waɗannan gaba ɗayanmu mu ne masu naɗa shugaban ƙasa masu zaɓen shugaban ƙasa yawa sabon shugaban kasa ba kamar a da ba Professor Yusuf Alhassan kenan muna kuma fatar za a gafarce mu a saboda kurewar lokaci ba za mu samu gabatar muku da takaitattun labarai kamar yadda muka saba ba sai kuma da hantsi misalin karfe 8 agogon Najeriya idan Allah ya kai mu za mu ci gaba da duba zaben shugaban kasa da za a yi yau a nan Amurka. Kafin mai sallama ga gaisuwar ta'aziyar rasuwar Malam